da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Shirin yau da gobe ne shirin matasa daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin na FM suma a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. Haka kuma a can kuma si a kasar Ghana ana iya jin mu ta Alfa rediyo ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Safina ta sada so dangi. Sai kuma ni Usman Ahmad. To masu sauraro kasancewa duk ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya. To a yau ma 22 ga watan Fabrairun shekarar 2018 maganar zamu yi inda zamu karkara maganar lafiyar maza da muka faro makon da ya wuce. Hmm. Sannan mu gangara kan yadda shaye-shaye ke shafar lafiyar mu. To shin ta ma in aka koma maganar shaye-shayen za a gane yara sun fara mu'amala da shaye-shaye ko kuma wasu ɗabi'u irin wayannan? akwai hanyoyi da yawa duk da dai wato suka suna da dabara suna da wayo domin su ga cewar sun ɓoye ba a sani ba mafi yawanci za ka gani wato idan da ko ne ɗabi'a ka za ta canza in da yaron da kunya ne zai zama to ba shi da kunya in da ba iya kallon iyaye gaya musu magana yanzu so yake ma kamar ma ya bugi kirji duk wannan ko kuma ka ga yaro in da sai bai damu da ya dinga sa turare ne karshe zai zai dinga saka idan ka kan biye bibiyar shiga ɗakinsa a nan wani sa'in za ka dinga ganin kwalabi ya danganta da abin da yaron yake amfani da shi idan sholishan nan ne to za ka ba za ka raba shi da da biyu wata ko ma ba za ka ga cewa abokan da yake harka da su cikin canza. To bayan amsoshin tambayar da muka muka a shafukanmu na abota sai mun tattauna da likita Dr. Ujudud Musa na Federal Medical Center da ke Katsina a Najeriya. Kamar yadda muka ce za mu karkar batun na lafiyar maza a yau tare da shi. Wanda muka faru ba? Mm. To amma kafin sannan kai tsaye bari mu je ga amsoshin tambayar da muka muku na maganan da za mu dora bayan mun tattauna da likita akan shaye-shaye ta yaya kuke ganin shaye-shaye na kayan maye zai iya shafar lafiyar 'yan uwa da abokan arziki mutanen da ke kewaye da su da wannan ɗabi'ar. To sakon farko ya fito ne daga ashirin lawal na goma ruwan ɓaure ya ce salam yau da gobe hakikanin gaskiya ko da wanda ke tare da mai shaye-shaye kayan maye bai kamu da wata cuta ba a jikinsa to tabbas zai gurɓata masa halayya shi ma ya bi sahun abokin nasa domin dama an ce zama da maɗaukin kanwa shi ke sa farin kai don haka ya kamata kowa ya san wanda ya kamata ya zauna da shi zama abota. To sai kuma ya haya Damno Azare da Zainab Barista Chola Maskandari. Alisa na faɗa daidai tare mm. da Prince Tasi Ibn Abdallah Azare. Suka ce hakika ko shakka babu mai shan kayan maye ko kuma sigari zai iya saka wa ɗan uwansa illar da sigarin ke ɗauke da ita musamman ma idan suna zama waje ɗaya. Mm, sai aminu mm. <laughs> sai aminu adamu malam madori da umar baban yayi sabon gida suka ce mm. salam yau da gobe ikon allah hakika zama da mai shaye-shaye na shafar al'ummar da ke tare da shi kamar hayakin taba ganye ko wiwi da sauransu daga ƙarshe muna addu'ar allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala gaskiya su daina cakar da kansu da jama'a to sai kuma adamu musa shehu girgir ya ce eh a gaskiya yau da gobe shaye-shayen kayan maye yana shafar waɗanda ke kewaye da mai amfani da kayan wato kamar kwaya ta hanyoyi da yawa idan muka duba rayuwar dan kwaya komai zai iya yi ba tare da ya san me yake yi ba zai iya aikata wani abun kunya wanda shi a ganin shi ba komai ba ne to amma ku da kuke kusa da shi za ku ji babu daɗi Allah dai ya shirya da mu amin amin sai Adamu Aliyu Taylor Gurum ya ce tabbas masu shaye-shaye za su iya cutar da wanda suke kusa da su ta hanyar busa musu hayakin domin na ji masana wasu likitoci suna cewa hayakin ma ya fi cutarwa kai da kake kai da kake kewaye da wanda ya busa mm, da wanda ya busa abin bushe-bushe hayakin mm-hmm. na barazana ga lafiyarka. Mm, ta wani dan wasan kwaikwayon da ya ce <laughs> kuna ta bubbushe rayuwar ne <laughs> <laughs> ya gansa suna shaye-shaye to sai kuma comrade mansur babura na faɗa ya ce asalamu alaikum filin yau da gobe hakika yana shafar lafiyar mutane da suke kewaye da mai irin wannan ɗabi'ar musamman ma yayin da mutum ya dinga shakar hayakin taba ta sigari da kuma warin irin warin irin nan da ake sha Allah dai ya kare mu daga aikata wannan mummunar ɗabi'a ta shaye-shaye masu yi kuma Allah ya shirya da su su daina. Amin. Sai Nuru Ahmed Zangon Daura ya ce salam yau da gobe hakika shaye-shaye na haddasa illoli da dama ga lafiyar ɗan adam musamman ciwon hauka. To babba kenan. <laughs> to sai kuma Yahaya Umar Bici ya ce yau da gobe tabbas mai yin shaye-shayen kayan maye yana cutar da 'yan uwansa da ma duk wani wanda yake da alaka da shi ta hanyar sanya shi cikin damuwa ita kuma damuwa na iya sanya mutum ya kamu da ciwon zuciya don haka don duk mutumin da ya ga ɗan uwansa yana, yana shaye-shaye yana tambeli a titi zuciyarsa ba za ta yi masa daɗi ba sannan kamar masu shan tabar wiwi suna iya cutar da iyalansu ta hanyar busa musu hayakin tabar domin wasu magidantan ma a gida suke shan tabar ba sa ko jin kunyar iyalansu. To sai abubakar amin sai abubakar kawu girgir ya ce to ina ganin babu yadda za a yi baka sha ba kuma abin ya shafi lafiyar ka don haka ni ina tunanin duk wanda kaga shaye-shayen da wani abokinsa ko dan uwansa ke yi ya shafi lafiyarsa to a gaskiya akwai bukatar a yi bincike domin ba zai rasa dan taɓe taɓe da yake yi ba shi ma. To <laughs> to amma ga mutane sun kana su hujjojin ai. Mm. To sai kuma Luka Balarabe ya ce yau da gobe gaskiya mai wannan hali kan iya shafar waɗanda yake tare da shi. Wanda inda za ka ga masu irin shaye-shayen ba su bin doka da oda ana kuma samun matasa waɗanda zuciyoyinsu ya mutu sai su kwaikwayi masu irin wannan halin ga wata hanyar cutar mm. Sai Ahmad Suleiman Bajoga ya ce Assalamu alaikum filin yau da gobe tabbas shaye-shaye in yayi yawa a tsakanin al'umma al'umma yana wa tamkar ruwan zafi da ba shi da gefe shaye-shaye kan janyo a samu aika-aikar ta'adanci ga al'umma shaye-shaye na kawo yawaitar sata hmm, sai kuma nura muhammad mai apple gusau ya ce asalamu alaikum yau da gobe ko shakka babu shaye-shayen kayan maye zai iya shafar makusanta na su waɗansu da suke shaye-shayen ta hmm. hanyoyi da dama kamar duk yadda ba ka son warin waɗannan kayan kamar mutum kin san wani bai so mm. ya to amma wallahi dole ne ka yi hakuri ka zauna da su mafita nan kwaya ɗaya ce rak duk mai yi Allah ya shiryar da shi amin sun amin eh, sai addu'a mm, sai sani gulla kamfala ya salam yau da gobe aiko shakka babu muddin kuka kasance cikin muhalli guda da masu irin waɗannan munanan ɗabi'un na shan kayan maye to tabbas ma iya cewa lamarin kan iya shafar lafiyar waɗanda ke tare da su ta wajen haddasa musu ababe iri daban-daban wanda ka iya haifar musu da rudani cikin rayuwarsu ta yau da kullum. Mm, to bari dan wabci ko da guda ɗaya ne a shafin twitter inda mm. at abbas chaledi ya ce hakika shakuwa da masu ta'amali da miyagun ƙwayoyi ko kuma shaye-shaye yana da matukar illa ga wanda yake tare da su Allah ya kyauta amin amin mun gode a ci gaba da aiko mana da sakonni To yanzu kuma za mu je ga likita Ujidud Musa na Federal Medical Center da ke Katsina mu ji karasawar tattauna da muka fara da shi makon da ya gabata. Barka da warhaka dakta. Da barka ka Barka da shigowa dakta. <laughs> Na na gajiya. Ba gajiya. Na ya ayyuka to. Alhamdulillah mun gode Allah ya nauku. Wa lafiya lau. To dama makon da ya gabata ai mun faro magana akan lafiyar maza musamman abin da ya shafi saduwa ko tarayya da iyali. A ah, a dunkule muka ce musu mun musu alkawarin za mu karasa musu a bakin ka mm. a dunkule me za ka ce a game da dai wannan magana ta lafiyar maza da ake magana lafiyar maza kamar yadda muka fara magana da farko wani abu ne hukumance wani bangare ne da yake lura da al'amarin ciwon lafiya na ɗa namiji especially wajen hanyar karfin shekara da iyalin shi mm. da kuma wasu abubuwa da suke tare da haka mm. to abubuwan da zan faɗa ga madar jama'a shine ne wani lokaci mm. wasu halaye da mukan aikata ko kuma wasu al'adu da mukan yi mm. sukan jina za mana matsala ga wani al'amari mm. ah, especially kamar magungunan da mukan sha ba ga mutum ya tashi ya ji asibiti an ba shi magani maimakon ya koma a ƙara duba ko wani abu kawai kuma wani ba shi labari ina sha magani kaza kai ma ka sha babban misali shine kamar maganin ulcer Sami Kura eh. na biyu magani ne wanda yakan yi iman ɗan adam namiji in particular na kai. Mm. Zai na kasa shi har ya kasance ba shi da karfin gaba. Mm. Amma ga mutane wani lokaci ba su san wannan ba. Su wasu shashi suna ganin sun sha magani a ta tafi mm. amma ba su san ga yadda zai ba. wani kuma shi ne kama maganin hawan jini mm. akwai maganin da ake ce ma mm. magani ne da zai taimaka hawan jini ya sauka mm. amma kuma shi ma yana nakasa mazakunta da a namiji da zai zo da zai samu matsala wajen wannan eh. wasu kuma magungunan da yawa su ma suna jin irin wannan illolin akwai kuma kamar su na ciwon fungus fungus kamar eh, ke ta kwanazol irin kamar ciwon sanyi sanyi ɗan Na nakasa sinadarin da zai taimaka irin samun zarfin a namiji wani lokacin kuma garin neman ba sai a samu rama mm. mutum zai je a bashi magungunan gargajiya mm. sai mishi in ya sha zai samu karfi sosai mm. in ya samu karfin sai kuma ya wuce gona da iri oh. mutum ya je ya tara da iyalin ya ce ya ce haya ya ci ya zo fara ciwo kuma ya zama matsala ko shi na ake cewa priapism wanda inda ya sa'a ba ƙarshen ta sai an zo an je asibiti an huda an tsaya ya kinan da ya faru kuma watakila magakuncin ta lalace da gani. To an yi lalle gari neman gira an rasa ido. Kamar wannan wanda suke magana. To kaga wannan illa ce mm. ba karama ba. Eh. Kamar wannan wanda suke magana eh, satin da ya wuce suka faɗi suka ce ga wanda suke sha kaga shi ba da Hausa bane ba kamar na Turawa ne. Mm. Shi ma dai na ƙara ƙarfin to shi kuma ya yi. kamar Veja. Veja kamar wani vulnerable site da ake ce mishi. Mm. Shi a fosfo da esteris individual ne. abin da yake yana taimakawa wajen samun karfin da kuma daɗewan karfin da mutum zai tara ya lisha lokaci mai tsayi da mm. shi kan shi yana da matsala kan mutum da matsala a zuciya mm. mutum da ciwon zuciya yana iya kai mishi ga mm. halaka ma da kaga ya tado ya tado lokacin kuma yana da wasu faɗi effects da yawa kaga ya zama illa sana na biyu kuma zai raunana karfin da namiji da dole sai in ya sha shi Mm. iya yin tara da iyalin su kaga ya zama eh, ya zama an yi ba yi ba eh, in ba a samu ba kaga an samu matsala ya dogara gare shi da muke da su mm. a kusa da mu ba sai an nesa ba kamar me ya kamata to eh, su mm. dinga ci dan su samu karfin ba sai sun sha oh, magani ba an itace in particular kamar su nau'in tumatiri su ganyaye haka su gwaba su ah, zogale da sauran ganyaye da muke da su na gida dai su mangoro da 'ya'yan itatuwa haka don mutum yana cin abubuwan nan na gida Mm. kuma ya rage kokari da amfani da kayan robobi mm. especially kayan da suke cikin roba mai plastic container saboda plastic container yana da abin da ake cewa phytoestrogen shi kuma phytoestrogen mm. abin da yake sinadari ne da kamar ya miri namiji ta wasu ya zama mace ba zai na kasa wannan karfin gaba na dan dan namiji ita ah. kamar me kenan to abincin roba eh kamar yanzu irin lemun kwalba na roba kamar irin su lemu lemun nan na roba kake nufi komi yawa lemu na roba amma mutum ya shan lemu na kwalba yana shan na kwali mm. ba matsala oh to kamar yanzu to kaga ai a can ga ruwa kuma to ai irin ruwa na roba da ake yi duka ce shi ma akwai matsala kenan yawa irin na ruwa na roba shi ma akwai matsala mm. gaskiya dan baka san daɗewan da ya yi a cikin roban ba ko eh. yanzu daɗewan zai isa da zargin wannan fato mm. estrogen na hayar ya na matsala eh To, to, to bayan wannan shi ne kamar yadda na fara kafin safina ta yi tambaye nan uh, mun yi magana akan shaye-shaye da yadda yara suke yake daɗa ta'azzara a cikin al'ummanmu. Shin za ka iya yin magana akan maganan shaye-shaye tun da na ga gashi kai likitan hanyoyin da ya shafi eh, ruwa-ruwan nan. Babban matsala ce gare mu. Mm-hmm. Inda san za ta janyo abubuwa da yawa zai na mazakuncin ɗan namiji a farkon wannan kuma yana mm. illa sosai ga rayuwar dan adam mm. wani lokacin za a ga mutum ya yi shaye-shaye ya ja mishi ya samu karfin amma kuma temporary ne ba zai daɗe ba lokaci ne sai mm. to zai ja mishi wasu illoli daban wani lokacin kamar yadda na ce zai shan magani yana tunanin ya samu karfin mm. amma kuma karfin ya zarci mm. har sai ya je asibiti wata gila ya mishi aiki mm. akwai wanda za a ga ma hakan ya faru saboda suna jin kunya zuwa asibiti su zauna a gida nan zai karar da su a zakaran su gaba daya sannan kuma banda wannan ga wasu sauran illoli da zai iya ta bangaren yana iya zuwa ko zai taba zuciya ko ya taba wani bangare na jikin dan adam ya mishi illa sannan kuma ka san su shaye-shayen daman suna tare da wasu illolin su za su sa mutum ya aikata wani abin da bai dace ba. Hmm, haka. Eh, Yayin ciwon wannan su ne matsalolin shashen da mutane su To to daga magunguna. Eh to daga ah. ƙarshe wani kira za ka yi wa matasa tun da shirin nan nasu ne. To matasa babban shirin da zan muku shi ne mutum cewa duk ɗan adam da Allah ya halitta shi akwai geji da ya Ba lokacin da mutum ya kai shekara arba'in hmm. ya kai karfin karshen karfin shi hmm. daga nan komi kasa zai rinda yi so kada mutum yana matashin shi zai sa kan shi shaye-shayen wannan magunguna. Mm. Mafi akasari eh, rayuwar aure ko tara da iyali wani abu ne da ya kamata a ci daɗi a ya ciki. Ba ya wahala ba. Babu da za a yi ana cewa ana da na sun yana wahala ba. Mm. Za a zo ne ya zo yana gani yana jin da yana wani abu sai kuma a kawo shi asibiti yana kuka. An yi ba. Sannan ya rikin sa a matar ta bai shi. Mm. Kaga an yi ba ya ba kenan. Matasa su dage su na kansu tsirin mun daidai. Idan shaye-shayen magunguna dan ba ba ne. To mun gode sosai dakta Ujdud Musa. Mun gode To Allah ya taimaka. Madalla yawa. Bismillahi Allah sarki ya Allah. Jama'a mazan ku da mata na yi sallama a gare ku buɗe kunnuwan ku ku ji ni ku mai da hankalin ku gare yau za ni so mahin wata waka sabuwa. yau zani so mahin wata waka sabuwa kamun ware wannan waka ha, na roƙi gafara ga mazaje domin halinmu ne zanza na wasare domin halinmu ba yadda kyawu ko daya domin halinmu ne zanza na wasare domin halinmu ba yadda kyawu mu maza. yawa to yanzu komai aka yi a ce ba daɗi halin maza wani iri ne ne tafi na To, ai da yawa Usman. <laughs> Sai dai wanda Allah ya tsare kawai wanda Allah. Eh. Usman na ji daɗin magana da likitan nan yayi mm-hmm. na magana abincin ci da ya ce mm-hmm. abincin roba na mutane da ya gudi gaskiya ban taɓa sani ba. Ni ma ban sani A cewa wai abincin mm-hmm. roba cin abincin roba eh, yana da matsala. Kuma amma ya kin ya ɗan yi wata magana ya ce ya danganta da dadewar da ya saboda mm. dadewar baka san wani dadewa ya a ciki ba mm. a ma'ana kenan mm. akwai iyakar da in ya kai kila bai kamata a yi amfani da shi ba kenan to kila kila sati daya ake so ya kila yayi sati uku ko ya yi wata daya ba mamaki tun da ce ya danganta da dadewar shi a cikin roba to maganin ka ya ka fara kuma ka ga magana su tumatir wanda ga nan ko ina tumatir ba tsada gare shi ba ya magana su ganyayyaki ya fi wannan su bega bega yake ko bega suke ta ambata ko <laughs> sannan kuma kin kin ga yace garin neman gida sai a rasa ido mm. sai a zo karshe sai an kai ka asibiti ranga-ranga mm. sannan kin ga yadda abun ya zama ya zama maka shaye-shaye shi gashi muna magana akan yadda shaye-shaye ke ta'azzara mm. to abin ya zama wa mutum kuma illa shi ma na shaye-shaye to ka zo daga neman maganin lafiyar maza ka zo ka zama mashayi mm-hmm. to ai kin ga an yi ba ba kenan wani kila daga nan ya dora kenan to shi sa sai dai mu ce kawai da fatan Allah ya sa mutanen da aka yi magana da su sun ji saboda kullum bukatar mu shine lafiya ta inganta kar a samu matsala to safinatu bari in yi gaba da mu har ila yau dai maganar shaye-shaye ne inda kuma yana fada da kamari a cikin al'umma wannan ce ta sa abokin aikin mu Ibrahim Jarmai ya tattauna da wata baiwar Allah wadda take shugabantar wata kungiya mai zaman kanta da suke yaki da wannan mummunar ɗabi'a ta shaye-shaye hmm. take faffadar yadda ake a gane masu shaye-shaye musamman suka fara daga cikin gida ga yadda suka yi da Ibrahim. kina iya gabatar da kanki. Salamu alaikum sunana Maryam Muhammad kuma na shugabantar wata kungiya wacce take faɗakarwa wato akan wannan illa ta shaye-shaye na kayan sa maye wani Allah magunguna ne ko kuma abin da su yaran suka kirkira da kansu wannan kungiya kuma muna ce mata wato Youth Awareness Against Drug Abuse Initiative wacce tana ma da rajista kuma daga sunanta wato kungiya ce wacce take faɗakarwa kamar yadda nake akan wannan harka ta shaye-shaye idan muna magana harkar shaye-shaye wato abu ne babba mai kuma faɗi wanda a kullum duk iya shekarar da mutum ya yi a wannan fanni ko kuma yake karanta ko yake bibiya kullum sai ka samu sabon abu saboda a yadda kullum kake koyo haka su ma masu wannan harka kullum sukan fito da wani abu na sabo mafi yawanci akan yi tambaya cewar wato ne ike sa yaran nan shaye-shaye a gaskiya ba za ka iya cewa ga abu guda ɗaya ba saboda abubuwan ne da yawa kuma akwai inda muka sani akwai inda bamu sani ba akwai inda hankali zai ɗauka akwai inda hankali ba zai ɗauka ba wani ma idan ka je abin sai ya ɗaure maka kai ya baka mamaki to muna magana ne wasu suna ganin cewa akwai wato baƙin ciki da kuma rashin aiki yi sannan wato wani kuma yakan yi magana ne akan wato rabuwar iyaye ko mutuwar ɗaya daga cikin iyayen wani agola ne shi ko kuma auren ne ma mutu kwata-kwata ba shi ga tsuntsu ba shi ga tarko ya rasa inda zai faɗa wani yana hannun ko kakanni ko yan uwa wato babu dai kula tunda mun samu wani ɗan shekara hamsin da bakwai da ike magana cewa iyayensa sun rasu yana shekara bakwai aka kai shi hannun baffansa daga shekara bakwai nan ya fara sha har yanzu yanzu shekarar hamsin da takwas ko auren faris ba kuma ba abin da baya sha to idan muka yi magana ta wannan sannan wasu suna ganin talauci da rashin abin yi to kuma mukan samu wa'anda kuma gata ne ake saka su idan kuɗin ya yi yawa sai su rasa me za su da shi daga nan kuma sai a fara tunanin ya za a yi ma mu kashe wannan kuɗin mu ji daɗi to duk wannan harka tana sawa kuma sannan mukan yi magana wato abokai da ake faɗa ko kuma mata in kuma ga matan aure ne tun da yanzu abin ya kai ga su to su kuma za su ce bakin cikin mai gida da kuma bakin cikin yara da kuma yau wato talauci ɗin da kenan 'yan mata kuma za su ci wata ba su da ba su samu maza ba ko kuma samarin ke saka su wanda a gaskiya ne mun samu wato yawanci mun samu cases da yawa inda samarin ne suke koyawa 'yan matan wannan harka ta shaye-shaye akwai wanda kuma za ka ga kawai shi kuma jin daɗi ne kawai tun da akwai wanda na samu yake cewa shi kawai wato akwai wata ɗabi'a ta masu shaye-shaye da la'asar idan ta yi sukan ɗauki wanka na yi tambaya menene ɗaukan wanka wai su yi wanka su yi kwalliya kawai su sa turare su zo suna taka haɗe suna kwambo to wannan ne shi ya ba shi sha'awa shi ma ya koya har ya wannan harka ta shaye akwai wanda yake magana cewa shi kuma kawai ido wato ba abin da yake so illa ya dinga kallon furanni to idan ya je karkashin wato bishiyu furanni din nan da la'asar duk sakaliya idan ya ga da tsuntsaye suke ya wato dai halittar ubangiji kowa ya kai ya kawo wannan iska sai ya dinga jin daɗi sai ya dinga tunani da ma shi ne yaya suke ji a nan ya fara harka ta shaye shi yasa nake magana cewar wato kowa da abin da yake sa shi ba za ka ci lalle lalle ga abu guda ɗaya sai dai a ce mace yawanci ga abin da suke yake saka su ta ya za a yi maka gane yaran ka suna yi ko kuma yaran ka na ko yaran ka ne akwai hanyoyi da yawa duk da dai wato suna da dabara suna da wayo domin su ga cewar sun ɓoye ba a sani ba mace yawanci za ka gani wato idan daga farko ne ko na abu zaka ga ɗabi'a yaro ya canza ko yaro ka yarinya ne shi na duk wanda yake wannan harka a sa za ta canza in da yaro mai kunya ne zai zama to ba shi da kunya in da ba iya kallon iyaye gaya musu magana yanzu so ke ma kamar ma ya bugi kirji duk wannan ko kuma ka ga yaro in da sai bai damu da ya dinga sa turare mai ƙarfi zai zai dinga sakawa zaka ga duk wasu sannan idan ka kalli biye bibiyar shiga dakin sa a nan wani sa'in zaka dinga ganin kwalabi ya danganta dai da abin da yaron yake amfani da shi idan solution nan ne to ba za ka raba shi da leda fiye wata ko tsimma ba duk za ka samu haka sannan mafi ala za ka ga cewa abokan da yake harka da su ko ko kawayen da take harka da su sun canza in dama ba tun asali dama abokan banza din bane ba za ka ga nashi na gari bai cika san harka da su ba sai wayan su na daban wanda ko gaisuwa ne za ka ga afa fizge ake gaida mutum wayannan yana nuna idan karatu yake za ka ga cewar harkar karatunsa ta sauka wato grade ɗinsa ko kuma in ce ƙoƙarin da da ake yi yanzu babu shi wani sa'in ya dinga gudun makaranta kenan sannan ga abu mafi wanda ya kamata a sa ido a kai wato yawan bacci bacci bacci da kuma karya shi wanda yake harka ta shasha ala lakulla halin su yake ƙarya domin ya samu a bashi kuɗi ya amfani da wannan sannan in suka ci gaba sukan yi ɗauke ɗauke in da ɗanka baya ɗauke ɗauke ka ga yanzu yau ka ganshi da kaza wato fara bincika a gaskiya yana ɗaya daga cikin abin da yake nunawa sannan zama ka neme shi ka rasa ka ga yana fita a lokutan da da bai saba fita ba ya kai wani lokaci bai dawo ba ko bata dawo ba idan ya dawo kuma baya so ya raba mutane so yake matsa saboda baya so a gane ko a juwarin abin da yake sha to duk wannan yakan sa don haka yana da iyaye su fuskanci ɗabi'un ƴaƴansu daga ɗabi'un ƴaƴan mutum ne zai fara gane a ɗabi'a ɗana ta canza ko ba ta canza ba sannan lokaci lokaci ka dinga samu kana zama da su wani sa'in daga maganar da suke furuci za ka ga idan da can wato yakan yi magana ne sai ya tauna ta yanzu zai zamanto baya tauna magana akwai dalilai da yawa ko in ce akwai hanyoyi da da za a gane amma saboda lokaci ka zai bari to lambari bari a haka mm. kuma kamar yadda na faɗa kullum su ma dabara suke fitowa da ita idan an gano cewar ko in ce sun gano cewar an gano kaza ɗin to sukan nemi wani hanya da za su rufe shi ko su canza don haka mm. kullum yadda suke fito da sabuwar hanya kai ba a matsayin ka na uba sai ka fito da sabuwar hanya in muna maganar laifin waye kowa ma yana da laifi iyaye suna da laifi saboda yanzu ya kai matsayin da ba ma san laifin ƴaƴanmu yanzu ƴaƴan su ne iyaye mu kuma mu ne ƴaƴan mm. yaro idan ya zo kana magana ko da gaya maka aka aka ce maka ai yaro na kaza ko yaro na kaza ba ka san laifi sai ka fara faɗa in kuma ma a cikin gidan ma ya zamanto ma ana yi ma ɗauka tun ma ba mata ba iyaye mata kin san yaro an gaya miki kuma kin tabbata ani ba ki san uba ya sani saboda kin san uba zai ɗauki mataki ko kuma sai ki dinga cewa ai shiru ai shiru kada kuwa ma a ji ballanta inda da sha katta kike min da dariya to menene a ciki inda za a samu yaron ka lafiya to wannan shirin da nake shi yakan sa hassasa tun abin yana karin da za a iya dakalo kan shi ya zama ya fi karfin mu sannan muna maganar mutanen cikin gari mun san mutanen nan da suke sayarwa da yaran nan abubuwa duk da dai suka sha abubuwan da ba su yi suke da su suke kirkira dan ne isa ba za a yanke hukunci a kama wannan mutumin a mika shi ga hannun hukuma ba an san kwangaye kwangaye inda suke shiga suke yi me zai hana a matsa masu wannan kwangaye ko su gina ko su siyar ya kamata mutane sa ido sannan da gaskiya an san cewar akwai talauci ka san wannan yaron watakila da yana da jarin dubu biyar yanzu ma dubu biyar din nan ike nema amma ana kishin a bashi dubu biyar amma mutum zai je iya da miliyan ɗaya a wani abu na daban saboda haka mu ma kuma muna da wani abu cewar tun da tsarin ba naka ne ba wai jifa in ya tashi daga kan gidanka to ka yadda ya fada kan gidan kuwa in ya juyo da gudu da gudu wala sai ya faɗo kan gidanka saboda yaro ɗaya sai ya tada anguwa duk wannan yana ɗaya daga ciki sannan ita gwamnati ai rashin aiki ne wannan eh gaskiya akwai rashin aiki ne in ya kamata ta sa sosai kuma ni na fi ƙarfi ga ta sa ido a guraren da ya suna ko suka yi suna wajen wannan haka je in kame ne za a yi in ma ne za a yi idan aka ɗauke wannan ɓata garin to shi ne su zama daidai amma dan ba ta bada aiki ne ɓata garin nan suna nan wannan abu duk aikin ba za ne ba ba illolin shaye-shaye yana yawa yana taɓa lafiya yana taɓa zamantakewa yana taɓa duk wani reshe na rayuwa maka ɗauki lafiya ko maganar da ake ta wato ciwon nan mai karya garkuwar jiki wato HIV ai shi ma shan kwaya yana sa mutum ya samu da wannan cutar likitoci sun tabbatar da haka mutum zai iya shan kwaya ya sha abin sa maye ya fita hayyacin saye abin da zai samu wannan cuta idan muka duba tana taɓa hanta tana taɓa kwakwalwa sau nawa za ka ga yara cewa da lafiya kalau amma yanzu sun zama mahaukata suna bin saboda kwakwalwa ta juye ana shan sholusho ba abin da ba a sha ana shan su kudari ana shan kashin kadangare ana shan kyankyaso duk wani abu ma idan ka ji sai su ga jikin ka ta tashi duk mutum ya sha kwakwalwarsa ko a sha maka wannan maganin sauro maganin sauro na fesawa su fesa shi a cikin ruwa su sha in na faɗa maka abin da suke sha za ka yi mamaki kan saman ni nake kirkirar su to idan ka duba za ka ga cewa duk wani yana taɓa lafiya sannan karan kansu sannan ba za su sun zama to ba su da amfani a cikin jama'a ba abin da suke iya yi saboda daga bin gindin sha sai bin gindin sha sun sha abu suna ta maye daga bacci sai bacci wani abu za su iya yi saboda haka duk wannan an mutum yana da iyali dole iyalin ka ta gudu ƴaƴanka su kyamace shi akwai kyamata akwai illoli da yawa na shaye-shaye ga kawo fitini wani sa idan suka birkice a unguwa kuma sai dai ana sallama magarba shi da gidan ya rufe kofa in ka fito saboda za su farke za su saboda haka wannan abu ne da ya kamata a ce kowa ya shigo ciki ba wai mutum ɗaya ba yaƙi ne babba wanda kowa ya kamata ya sa hannu a ciki. Wajen zalin mu gaba daya don samun sauƙin rayuwa. Kangarewa ba ta mutum bace dan yanka kai harke ke mace babu ko wata rana kun bace. Eh. to Allah ya sa mu kiyayi zinabai eh, Allah ya ce mu canza halin mu gaba daya don samun hasken rayuwa mm. eh to kin ga yanzu wannan matar da ta magana mm. akwai maganganu da ta yi masu mahimmanci a ciki mm. Safinatu babban abin shine maganan yara a gida ta yi maganan cewa akwai alamu ko kuma wasu ɗabi'u da yara za su nuna kai uba ko uwa in kuna kusa da su za ku gane shi sa ake son ku ja su a jiki dan ku gane yin ɗabi'a su ta canza ta yi maganan za ka ga ya koma kila da ba ruwan shi da turare mai karfi sai koma yana sa mai karfi kila ba mm. yana shan sigari ne baya son ka ji mm. ko kuma in ya sha solution shi tana mm. wannan tashi in ya sa turare ba za ka ji ba to in kai paying attention ka ba da hankalinka gaba daya kan shi to za gani ko kuma ka shiga wai ɗakin sa ka ga bai rabo da tsimma a ɗakin kamar ɗan ta haka mm. da ɗan leda empty ta biyo wata yana eh. a ciki suke sa wannan sholishan suke shanta mm-hmm. to ko kuma su kunsa shi a jikin ta zaki ga sun rike suna ta rashin mutunci da shi a baki <laughs> eh to saboda Allah saboda Annabi <laughs> eh. eh ai ta cije cijen nan <laughs> eh. to duk zaka dinga gani to kin ga magana ce mai muhimmanci wannan sannan me da ɗabi'u na abokai mm. zaka ga wai abokan sun canza saboda Allah saboda Annabi to safina kina ga iyaye iyaye suna sa idan da ya kamata kai ba da sosai ba sai a hankali mm, wallahi eh musamman to amma kuma suna cewa laifin ku ne mata eh, ku kuke tare da yaran koyaushe a gida haka wasu suke cewa a'a Usman ban yadda ba sun ce wasu ne suke gida hmm. da ne maka fede maka biri ina ga zamu sa a hada mana <laughs> tattaunawa mu ji shin eh. wai wannan mu dabi'a ta shaye-shayen yara waye yake fara sani a gida ne uwa mm, ce ko uba kamata ta fara sani ko uba ko uba eh. gaskiya ya kamata mu yi mm. darasi akan wannan kan saboda saboda mu dan fito da abin ba dan yakura ba sai dan a gyara mm. so <laughs> mun gode sosai yanzu kan amadadin ita amarya safinatu <laughs> safinatu dan ya ka tsaini usman na sani kin sai fulani ce ke dole ki ji kunya to sai kuma daniel brown da da umarnin shirin da injiniyan mu ne mr thomas ni usman na ahmad kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbata mana da alkhairinsa mu zama lafiya Muryar Amurka yau ta tantance, ta yi bincike ta tsaro zance, ba ruwanta a yau da malalace. Yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba. yau